اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوفق أكو جوتن بي هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو حياة تريه قد أربعين الله تبارك وتعالى wa ta'ala من roƙon da muwafaka na duniya da lahira don cikin sunayen alaikun salam ayan ne kanta wa inna hazihi ummatukum wannan jama'a da ake lissafi al'umman ko na yi ya kuce addinin ko kuma ɗaya ummatan wahida wa ana rabbukum Allah ice ni ne mahalicin fattakuni ku kiyaye ni ku yi abin da na tsora ku a kai ku bar abin da na hannu ku mutane wadda aka tashi aka tafi fata ta ta'u tamrahu

daga mutane wannan ya ji kaza wannan ya sama kaza wannan ya dage kan kaza wani matan ya ja daga ya ce Allah ma da kuke wahala babu babu wala ko ko a kaza gaskiya ne kaza ba gaskiya bane ba ko ko ko ko dai ko wannan yi shi gani shi ga yana ne ma ki tana shi zai kyale su ya rasu rasulullah في غمراتهم اسم بندن بندن تنسو تجدي وتو جاهل تنسو يا تارو يا ذم تمن جاهل تنسو يا شاطر حتى حين سلو كتي متوايو إذن سوك جيلا هيرا زاسو بانو إشعايا النبي أبو أجدي أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذر الكفار sai ta ji daɗi a yau anai ma ga abu da kake kale su ba ka gaya musu ba wa ma alaika illa albala wannan ja'i haka wannan ja'i haka wannan da ba duka ya tsafta ma ba duka ma'anawi sai maka jahili ne ke kan da kai fa ke maka jahili matar da kai wuro ta ce ba ka san yadda ake yi ba ɗalibin ƙarshe ba su ba ka fanta mai ba sai duka haka kuma ko sai kama gaban shi ba ka tafi wurin wanda ya sani ta ce ka bar wa'annan ka kira an yi zara ka an yi zara fara. ai ta rufahu fi zamaratihin ya basu cikin bandan-bandan da suke yi da jahilci ya hakan kansu ila ne zuwa wani lokaci yana zuwa Sai waqatin mu'ayyanin inda wa zahiru annahu waqatun qada'i ajalihi lokacin karewan ajali ne ne kullum kana tambar ku kazo masallaci wata rana ba za ka yi ba ina wani da yanzu na kira malam yahuza ya fi sau biyu ko uku adawi kuma da tafi mun je a ajalihim bi fatlin ko mautin in ma sai Allah ya kankaro ya damka su a hannun mu'minai hizbarsa abin nan jama'ansa su kashe su wa in ma su mutu da kansu wa sayruratuhum anin ila ma hum sa'iruna su koma da za su koma suke komawa ilaihi ba'da al-maut من العذاب البرزخي من عذاب تقبري عذاب برزخ برزخي نبطن الدنيا الدنيا بشارة الآخرة والأخروي دقم باين برزخي الجامع القيامة الآخرة وكون المراد وكون المراد بالهين المذكور أصلا شرع بنتك ما نفهم وانا ذاك شيء وكك قتله لوكة الكشيس أو موته كك له الزمكشري عن علي رضي الله عنه بغير سند وأقوال أهل العلم في معنى جمرته مجنون ما سئلني أكم ونا غمرة الغمر راجعة إلى شيء واحد duk maganan da suka yi suka in ka duba abu da yake komawa ƙaunin kalbi fi gamratihi ita ai jahalatihin ƙaunin bunu bahar fi hayar fi hayaratihin wa ƙaunin bunu salam fi gafalatihin wa ƙaunin ba'adihin fi dalalatihin kuma ana ga kulli hadhihi al-aqwali wahidun makoman wa'annan maganganu duk abu da ne wa huwa annahu amarahu an yatrukahum an umarci annabi ya kale su kale su wannan ma ga wani abu ne da zamu istinbadi a gare su Za mu za mu aka ce maka je ka yi wannan aka ce maka ga dalibai an baka to ba a ce fa ta sai ka sasu dukkan komai ba an tsara tsora su akan kaza koya musu kaza wani a cikin sai ce ba zai yi ba kai matsalar lame shi ce ba zai yi ba kai masa barazana ga ba zai yi ba me kamata kai hmm? wanda zai amfani sai na gan shi wayo hmm? ta kai shi gaba ta kai badi a'a mu yanzu a ka'idan mu idan ka ce mutum ga aiki to ba wanda zai gagara karatu in ma dama in ka ce masa shi kaza in ya je ya fara yi to shi kenan daga na har karshe zai yi in ma ba zai yi ba zai ce kore shi ya kore shi da wani dalili ba a ba ka sai an je karshe ba kawai abin da ka ce in shugaba ne kai an nuna maka shugabanci su iyaka na iyaka akwai adadin zo da aka kai ka daga nan ka kauce <laughs> wala bari ka kawo shi to ni ban san abin da ke dawo mutane ba shi ya ki jini a duniya ake yi da shugaba a bai da shugaba shi ne ko abin da yake gaya wa jama'a yana nuna muku ni ne makarantar ni ne makarantar malami yana nuna ni ne makarantar ko masa yana nuna ni ne makarantar kan zubar yana nuna ni ne makarantar wane ne na nuna ni ne makarantar subhanallah makarantar nan da farin zubar da malami da wani da aka gozanta amma idan abu ya taso kawai kowa ya dauka shi ne in dai abu ba zai iya zama to a rufa shi kuma wannan ba ni na rasa wai a ina ake karantar da wannan tsakanin kyalan na magana ne da dusa dusa yanzu dan na magana ne da ƙananan yara ba ina da ko a irin wannan karatun za mu iya fitar da abin da muke nema kai ba ka da shugaba daga nan cikin ba za ka fita ba to kana Nawa wake da ikon wannan ina shugaba na koli shi ne wanda zai ce kan buga eh, kan buga ta ko magana a wutar sai a duba kila ma ce sake dan lallafawa da Allah Allah ya baka an tura ka ne don ka koya abu ya gagara shi kenan ta ku kawo kana ta kusa aka duba ce ya aka kai me isa kace ba za ka yi kaza ba a'a ai hakuri zan yi zan yi ta a'a na babanka ga abin da ya yake ga abin da aka fashi ga abin da ka turo shi ka bada a koya maka shi kuma ya ƙi kana da matakin da za ka iya ɗauka don kin yi ga hujjoji da kai sannan ba zai masa ƙarya ba an ba shi assignment ya ce ba zai yi ba da wannan ya yi shi ya ce ba zai yi ba an ba shi kaza ce shi ba zai ba sai a za a nuna masa yaya za ka iya ɗaukan mataki a kan ɗanka za ka iya ɗaukan mataki a kan matarka eh a yi haƙuri zan ɗauki mataki rubuta mana rubuce rubuta matan nan tashi sai ta saki kai malami an cike da ita wacce kai dambare gaba za ka sake a matsayinka mai da'awa kamar mai koyi da annabi mai lalama mai lalama duk likita ne kai ka ba za ka iya maganin wannan haukar da ba zai ka sake zuwa ka ce matan nan fa ta fashi ta sake dan dai sake yi idan ya sake ta ke to shi kenan ta dawo dama gaba ta sa salamita amma ba a bar kora a hannun wani mutum ba ke wani shi zai zaka in kuma kai abin da zai zo da a akwai kora ta lacce latte ha ka ta kai isa ga ka ce duk wanda zo karfe kaza ba ka koma gida wannan za a yi an ba da dama wannan kana da dama na wata kusa aka baka bidda duk wanda bai zo ta karbar sun tsana bai zo ta karbar mai da shi gida kuma ma can ta ce ɗana ne zai fara saɓawa ya fara saɓawa sannan a samu a samu a mai da shi da gaban eh, in an yi haka mafi zama yan lokacin ba ga abin kai ne kafin abin kai ne ya yi latti na Allah Allah ya latti ya an koro shi kamar ina wai kai aka yi na ce ba ka latti ya a ba da gudu kuna ana iya kore shi an ba shi aiki an kake ba amma ni kan abin da nake korafi mutum in ya tashi sai ka ga malami ya kora principal ya kora wane ne ya kora waye ba ka iko kora hata duka a'a manya ne da kiyo sai ka ga dama za ka amince na me za ka doke shi da aikin soja ne wannan kawai za ka ba duka ba mai ma za ka yi masa amma wannan aiki ne na hankali ba zai yi ba sai to ba ta kabara ta yi ba haka nan ba za mu iya ba a ai hakuri sai gaskiya ba za mu iya ba kan ka ya fi karfi ya fi karfin aladar da shi ba wai ya fi karfi ne aladar da ya za a iya ji masa amma bai kamata ji masa ba sun ta mallakar da kai yaya ba za ka bar mana cikakken kwai a hannu ba ya gagare ka dama tun can a gida ya fi karfin ka dan ka sai dai ka ɗauke shi ka kai shi gidan gagararru akwai irin waɗannan makarantun da aka tanada ba ka ji eh to shi ba komai mu irin waɗannan muke so a tara mana to su ne zalla muke nema a tara su mu ko misalin irin su muna makarantar mu ba ta gagararru ce ba ba su an karfi ba ta gagararru ne ba saka da in abu ya taso ka ko shi ka kawo shi ai ka ga da ka'ida annabi fa ai ka ga ya samu yi kashi ya samu imani ne ya sai ce a basu darko inda yanzu magana ta fi hannun ah. annabi ta koma hannun kula. dama ta sana hannun Allah amma yanzu shi ya bari kawai darko ni ban sani ba ko sanyin nan ko menene kuna ji kuna ganewa ko inda ake son su gane suna ganewa wa'anda ake so su riƙe so su su riƙe kafin ainihin lamarin ya zo hannunsu su zai yi ba a ce kowa ya yanke hukunci wannan ya yanke hukunci mu a wurinmu a ka'ida ba mustahili kuma misali ne a ce maka mutum zo masallaci shi ba zai zauna ba yanzu misali akwai wasu mata suna na a nan wurin nan za mu ɗauki mataki zan ni zan ɗauki mataki a kansu insha Allah kamar na karanta abun ne inda zan kulle, su ba za su shiga masallaci ba kuma ba mu san ba ne ba kuma a cikin da suke zan zafa shi zan ɗauki mataki a kansu da nake ganin ya dace kan da kace maka kai shiga wata ce bazan shi shiga ba sai kan mangaje ta kace shiga ciki amma dan nan ma ka sai da shi mala sun ce ba za su masallaci ko kuma ba za su ga kace ba komai da su ne ya kuri ya ba zan dauke ba don an ce yau yi hakuri ana sallai sai da ya taru laifin ya taru har su dinga ɗauka sun tadara shi kenan a lokacin nan ya ce kai ba ku faɗa gara ba zan tabbatar da sunayensu ba za a shi ko wace ba da ku za ku je labari in kuna da irin su kuna da iyaye masu irin wannan kuna da iyayen ku masu yin haka in ɗauka zan miƙa sunayen wa'annan na ƙaran ku muna da wanda zai ɗauke su yi ce ko kusan ce da su ba ana kuma kusan ɗauki jaka ta a ke matasa dubban masallacin me ya kai buga da masu hankalin su me yasa kike zuwa masa masallaci ba za ki shiga cikin masallaci ba ba na ji sai aka yi sauran kuke ji na san ba dalili sannan na san kayan injiniya abin da kawo shi na ga kila ma ya ci la'akar yau abin da abin kawo shi biya ya ko menene a asu ba a sa sau daga nan duk wajen nan da suka je suka yi karatu akan harka ba sa je tsara na waje hirar su kuma suke yi sun na su domin kusan yanzu kuma ya fi karfin masu aiki matakin da zan ɗauka matakin hukuma idan mutum ya ji lamira da shi kenan wasu ba za ki iya shiga cikin matsalaci ba sai na zuwa. Ike a'a dafa rayuwar ta na kaje ka tsalo masallaci ta halaka amma ba za ka shiga cikin masallaci ba eh eh shi ke nan ba shi da wani ko shi karfi ba take zama da ke ba zan iya ba shi riya ba ga wa'annan ba koma a shiga tsakanin mu da su ba na son ganin sa cikin a masallacin tun ba cikin ba wani ne cikin ba a masallacin ba na son ganin sa masallacin ba za a yi fara da su ba ba za a yi tambaye da su ba ban ce a idan ba wani mutum ba shigo masallaci ke ba zai shigo ba a ɗauke shi a ɗauke shi a jabari a ɗauke shi gaba ɗaya sun sun sun a a kai shi ma duk can a yadda shi in kuma ɗan ƙaramin ɗan tsage ne wannan a kunguna na mara ne masa to haka al'amura dole in ana tafiya a bisari hawan hawa ya fi ƙarfin wannan ko je hannun wannan ya fi ƙarfin wancan ko je hannun wannan ko shi ana sani kawai ba ma zai iya zuwa ta mutum ba komai ne ba haƙi da gare ka ta koma ya ga gare shi wala muna fama ni da ina fama da wannan makaranta ina fama da ita malami ne in ko masa ne in ko zubal ne ya tafi kawai gaba ki da shi abu yi ka san sa to wannan abun ba shi a wanda ba shi kawai saboda haka ba a hukuma dubu ba a ɗauka ce ce tana ta danka maka ya kake kai ne karshe ke za ka Bila hukuncin da za ka yi kakan yi hukuncin mugunta. Hukuncin mugunta ka kuka wa mutum ɗalibai. Mutumin kirki a yi masa kasa-kasa. Saboda kawai, ko wani abu da aka nema a gare shi a hutu ko wani tsohuwar ba sai a hutu a kai. dan kasuwa ba zai yadda faɗa da kwastoma ba ko sai ido ana yi kuma su sai da waki kan masu sai da ba ka faɗa da kwastoma da za ka kwara min ɗalibai sun zo karatu ka ce musu mutunci ko ofana ne maka mai da su naka dole kana iya kamar da su naka dole nan aiki na baka amma asali ba naka ne ba amarahu an yi tarakuhu da wahu an me yake da suna an umurci da an yi tarakuhu ya ba Allah ya gani ya tabbatar da dukkan gome ya tabbatar da kiran da kai sun ji saboda kana ta gama aikinka da yi wani abu shi ko inda ne su kawai an yi tarakuhu fi ma hun fi hi min al kufuri wal dalali wal gaji wuce iya kazalunci wal ma'afi kala zama shari al to kafalin ta gamra al na alladi kamaru kama wanda ya rufe tsawon mutum da kaga yi ne wannan shi ya kishe masa ba kaga nan ya kama nan ya iya ruwa ba iya ruwa ba bai ruwan ba sosai ba ta koda ya iya ruwa in ruwa ya ruwa matsala ne ka ina nan in yi saka ya kafa ya yi nan ya yi nan ya yi nan yana bantar bantar da ciki shi na ganin yana morewa alhali da cikin halaka ce ka bar nan cikin bantar bantar da za ka yi sake cikin masa zamura asalin jamra ruwa ne wanda ya shafe alladhi yakmuru al-qamata فضربت مثلا بما هم مغمورون فيه بعض في جميع السنة من جهلهم وعنايتهم لما كان تنسوا ما ساجني تقول خاطر ما كسونا جني سجني تجدون أو شبه باللاعبين وأرث من تصم أصوى أطافي جمرة جماعي لما هم عليه من الباطل على ذر ليالي اللهو يطبيني فأتبعه كأنني ضارب في غمرة اللائبين ليالي اللهو درر مواسا لوكتين قروسيا يطبيني طيب وأتبعه مواسا كأنني sai ka ce ni garibin fi gamratin fi gamratin mai wasa a cikin ruwa ne la'ibi wasiƙatul amri fi kaulihi tabarruhu fi gamratin tabbasu an san da su ka ba da rahoto an gan su an ji an ji komai ka gama aiki da su ainihin littahadidi kada ta ƙarrara في قرر آه، أخوه فن الأصولي آه، في فن الأصولي يا تبت القائدة أصول في مباحث الأمر بعدين أمور دي وفي فن المعاني حكا وجم برادة مجانا معانوني كم معنى ده سيوانك في مبحث الإنشائي أن من المعاني التي تأتي لها صيغة الأفعال هو صيغة التهديد وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من حديث الكفار الكافرين الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء موضحا في مواضع أخرى ya zo a bayyane a wasu ayoyin da alkur'ani wa aya ce kake fayyace aya in an karanta wannan baka gane ba ga shi kaman ka gane baka gane ba in an karanta wata daga ta nuna maka ga ashe abin da ake nufi a kauli darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamu wannan ne da sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasu ba su Allah ya gani ya ji ya kulu su ce fi ɓannansu wa ya kamata su ji daɗinsu wa amalu. al'amalu na ƙara shagalantar da su za a cin makara za a cin makara a saufa ya alamuna za su sani ba ma tsalar lailu فلا بد من طلوع ta'Ala? وقوله تعالى ومهل الكافرين أمهلهم رويدا kaga abin ya dami annabi ya dami annabi ga makiya Allah ga makiya kaza yana ya duba abun ya ishe shi aka ga Allah ya san zuciyarsa kan ka ce masa kai shi ne annabi ta gatan Allah mu ma mun samu gata ta dalilin gata ku mu ma shi ke na ku ga annabi abin da ce mu ma ya kashe mu faɗi a jinkirta wa kafirai ga rasulallah, jinkirta musu sannu sannu abu ke tafiya sannu sannu ake tafiya ana matsewa ana matsewa mata ake ko mutum zai karye yi da dama ana matsewa sai ce a ah, an yi a banza sai a huda ana matsayi ta nan sai ya tsallaka ta nan ita an yi a banza shi kam kai sai ya yi abin da ke a matsayi ta nan a matsayi ta nan a ƙarshe ta ji gaba amma aka matse ma ina sai ka karyo ka dawo shi ke nan ba magana ta kare wani ma bai sani ba da ganga aka matse ma kaman ka kariyo ka kada amma ka ce sun aikara da wayo bari in sun su kwasa mata ai ba su san mata ba shi wancan din mashi ma ka san mata ai ba ka san mata ba haka za mu tafa ma junan mu kai Allah ka ce mutum in ka san wata hanya ai baka san wata hanya ba shi ma wanda yake maka to in ka san wata hanya ai ga baka san wata ba kaga za mu zauna za mu dade muna fara za mu dade wannan kafa mu sai karshen zamani har sai mutuwa akwai faɗan da ke bai da karshe sai kuma ne kai wani kafa to lan na faɗan zai kare amma wani bai kai wani kafa ba to kaɗan ba zai kare ba a bi ta nan yadda ka shirya ka bi ta nan shi ma mai kaya shirya ya bi ta can wanda ma ya shirya bai ta nan aiki. ta sai dai yahudu na gaya wa ɗaliban ba ku shiga babba komai almuhimmu abin da ake nema a gare ku za ku yi aiki akan musulmai da menene ku shagalantar da su ko ba ku abunda nasara za a yi nasara ta a shekara goma to a kai shekara hamsin ba a yi nasara ba an biya su bukatan su subhanallah sai mu ya sai ba komai kawai abin da ake so a ce nasara eh, abin da za a nasara suna da tabbal Allah in yake za a yi za a yi amma a jinkin da abu ai kaga yi abun da suka so a gaba a shekara goma suna so su kai shekara hamsin in ba Allah ya kawo taimakon sa ba ina iya kai kai ko ɗari biyu an bai abuwa ina iya kai kai ko ɗari biyu saboda ka buga ka buga ka buga ka buga sai ka ba da ƙarfin ka rayuwarka da ilimin ka da abin ka gaba ɗaya na Allah zai ƙiga ma taimako sai ka karya su amma ba za ka zana kaje to abu na Allah ne gaskiya ne amma kai kariya kake Allah ke yin abubuwa amma da sababi la budda min ittihadil asbab Allah na yin abu amma sai da sababi sababin shine Allah ne ya kaddara sababin kuma ya kaddara zai idan kai ko da sababi kirikun ya kai karshe kana zai maka abu amma ba kai ko da sababi ba Allah bare ma abun ba nan za ka ci gaba da zama jama'a ka aukar wa kanka ne kai za ka yi an ga abubuwa kana aiki tamkar ka mutu kai a wani wurin ma ana da jima ciwo sai kuma ka yi wannan abin kai zuciyarka kuma tana rikita ce Allah wannan abu da zan sako ba ni zan iya sako shi da kai na ba kai ne za ka sako min shi ga jini na zuba a jikin ka mu wannan Allah ne ba ka shi ga jini kai wanda ka je da su ma wasu sun mutu amma dai almuhimmu dama ku ɗauko shi a kaddun kullum sai ku ji ku ɗauko wannan abin shi ne babu wani wai wanda zai mutu ya daɗe bai mutu ba da wanda zai nene ya daɗe bai ba abin da a yi shi kawai shi ne wannan saboda haka amma haka a zauna abin yiwu haka na abu ba ya yi za su da su babu wanda zake kawai mu a mu Allah a roƙon Allah sai an gama tara da babu gaba ɗaya sannan ke ta roƙi Allah kamar zaɓi ga kayan aiki in ka ta kaza za a bi kaza da tanadi an tanadi garkuwa in kaza ya taso kaza kuma sai mu sai kare mana kaza ga wane ne duk an fara bikin yanzu abin da ya rage Allah ya aikin ka shi ke na sai a tunan saboda haka na adanna ana bugawa ana bugawa ana turawa suna turawa an yi sa'a bula an ba a yi sa'a ba a bula ba suka turo shi ma ba za a ce an bari ba zai koma sake dubara a sake canji a sake dubba tsaro a sake yankuri a sake kuskara kuskuren da ya gudana a sake roƙon Allah a sake hannawa a sake nasara amma ba a taɓa faro abu a ba yadda aka faro ba ta ne Allah sarki wani misali da Allah ta'ala ya bamu cikin da aka je Masar shugaban kasan Masar da ya duba ya yi bincike ya yi bincike ya yi bincike ya tura wani ɗan bincike musamman aka ce ka je ka zauna cikin su ina son ne ba kakka goyi bayan su kakka zama baka goyi bayan su ba kakka wani abu ya burge ka kawai abin da nake so ka zo min yadda ke gudanar da lamunan su zallan yadda suke shi ne sai wanda ke ba shi labari idan suka ce ai ba mai sabawa idan aka ce kaza za su gudanar da lamunan idan aka ce kaza to wa'annan ba a iya yaron ba a iya yaƙa su in suka ce za su sada dutse za su sada su dai ba wanda zai tafa duka yawo da karai kaso ita sai ya yi to ba mai iya yi musu a yi sulhu kira wasu za a yi sulhu shi ne kasan ba misirin za ka ga ina magana da baki da hanki ce maka to sai ne kai waye sai ya ce ha sai ya ce ke ana abubakar ana hasabi ana kaza ana raje kai ma ce ha hmm. ne ke magana da ita an ci ake maka shi wannan bakin wani shi ke wasa an kace masa hannun ikikai ko canza hannun wani balara wani balara balarabe ni wannan in ga shi ke jiki nake ke ji da ni yake yi ba zan magana ga wani ba ka canza min shi ka kawo wani in mu ne eh, yanzu wani sai ke wani mahaukacin sai ka duba maslaha maslaha hawa duba maslaha ne ya akwai balara da irinsa akwai wanda ya fi shi kaza ka ce mu wannan ba wanda ya sai cire ba cikin ba wanda ya sai cire shi a cikin mu shi din da shi aka naɗa mana kuma shi ne zai ci gaba da jagorancin mu in mu yanzu ce mu fara fata fada za a fara yi in ni ce za a yi sulhu za a yi sulhu in yi ce za a yi babba za a yi komai na hannun shi cikin mu nan duk mu yara na gare shi ka gabata ba na ma zai ta ah, duba maslaha a canza an kun gama yau har za a canza daga nan ya zo shi ma ya samu hanyar ya ci ga barazana cikin ga barazana yi shi ma ya shirya aka zauna zai magana ne wannan ba kan ba nan kawai dai in aka danno to haka ba daga inda aka ce za a yi kasuwar abubuwa za su wargaje kamar hilil kafiri na amhilhum ruwaidan قوله قل تمتعوا وإن مصيركم إلى النار وجدالي وهولي كميك كبا أين مقوم أوتاني وقوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار Jadi, saya berdiri. Kamu kanan awak ni. Setiap إنك من أصحاب النار وقد أوضحنا الآيات من بيان آيوين الدالة على هذا المعنى في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم العمل مكانا قدان ذرهم وتكلمنا هناك على لب ذرهم da iya leka kasar zai to nan za mu zaya ku nan za a ci gaba jaruna